ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a mu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan mako. Yanzu haka dai matsalar zuwa makaranta na ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar Najeriya musamman ma dai arewacin ƙasar wata ƙididdiga da hukumomi suka fitar a ƙasar na nuna cewa akwai yara kusan miliyan hamsin da yanzu haka ba su sa zuwa makaranta kuma suke gararan ba a tituna da lunguna na kasar daga ciki akwai almajirai miliyan talatin da kuma ƙananan yara da ba almajiran ba miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta kamar da dr muhammad idris babban sakatare a hukumar kula da almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta na ƙasa ya bayyana dangane da wannan matsala ne wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwari ya bi mana kadin waɗannan matsaloli na rashin rashin zuwa makaranta a wasu sassa na arewacin Najeriya. Mahmud idan ka shirya bismillah. Yanzu dai a bayyana take cewa kalubalen da sha'anin ilimi ke fuskanta a lardin Arewa musamman ilimi a matakin farko ba sabon al'amari ba ne. Saboda alkalman yaran da ba sa zuwa makaranta ko suke fashin zuwa makarantar na karuwa bisa dalilai mabambanta. Waɗannan dalilai sun haɗa da talauci da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a ɓangaren ilimi kana da sakacin iyaye da kuma rashin zage damtse daga ɓangaren mahukunta a wasu lokuta. sai dai bayan taron su da wakilan asusun tallafawa ilimin yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya a kwanakin baya game da wannan batu na ƙalubalen ilimi a jihar yan majalisar dokokin jihar jigawa guda cikin jihohin arewacin najeriya da ke fama da hauhawar alkalman yara da ba sa zuwa makaranta sun yi alkawarin gudunmawar magance matsalar a cewar shugaban majalisar honorable haruna aliyu yatin da jami'an unicef da du masu ruwa da tsaki mun haɗa a kaduna lokacin mun tattauna har kowace local government ma an gaya mata ga iya al'ummar da kowace local government aka ce wannan su ne yaran da ba sa zuwa makaranta daga nan muka yadda muka yi sanin eh, agreement ma da su mutanen unicef cewa to za mu samu hanyoyi da za mu zauna mu gaya za mu taimaka mu ga an rage yara akalla koda da kashi hamsin sittin wani ba sa zuwa makaranta. Wanda yake sarakuna da sauran masu riƙe da sarautu na lardin Arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya. amma alhaji abdulmumuni muhammad nasir sa'i daga cinsobawa a gundumar rigacikun ta masarautar zazzau a jihar kaduna na cewa babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa amma abin da ya bambanta taka rawarsu na baya da na yanzu a baya su suke cewa a yi a bari a bari ko a yi aka zo aka ce su zama masu ba da shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama 'yan kallo wanda a wannan matsayin mu a yanzu to da abin da aka ce ba kai kake cewa ba ko a bari kaga akwai rauni a cikin sa dole a samu koma baya me yasa na ce haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuluma na grassroots level na ƙasa A talakawa manoma makiyaya da sauran 'yan kasuwa da dukkan mafiyon al'umma ba gwamnatin tafi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin har da sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai me tun da ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kake da ikon ka ce aiko a bari ba to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannun kake to akwai nau'i na babu tana hauna wasu sarakunan su yi irin abin da ya kamata su yi na ba da gudunmawa irin wanda na baya suka yi. Amma duk da wannan kalubale Farfesa Ilyas Yusuf Govir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi. Yanzu matakan da ya kamata a ɗauka malaman addini, sarakuna, jami'an gwamnati dole sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su karatun nan dole a haɗa da karatun addini ana yi ana haɗa da karatun zamani ita hmm. karatun zamanin ita za taimake ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu natsuwa ka ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rage abin da ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector saboda haka an dubi ishu na cin hanci da rashawa a education sector to tun da zance ake na neman mafita alhaji abdulmumin muhammad nasir sa'i ya ba da shawara ga takwarorinsa masu rike da sarautu. Shawarar da zan ba sarakuna domin a rage waɗannan yawan mutane sakamakon barazanar da muke ciki a yau da kuma wanda za a haifar a nan gaba da ba mafatanta. Shi ne kowane basaraki ka yi amfani da attajiran da ke lardinka inda kake mulka ya Allah akwai investors ko akwai 'yan kasuwa ko manoma waɗanda ya kamata kai magana da su ku haɗa hannu wajen ganin cewar an taimaki waɗannan al'umma naka wanda ba su da makaranta a eriyan idan sarakuna suke amfani da wannan damar wajen roƙon masu hannu da shuni wanda suke da wani masana'anta suke amfana da wannan lardin da kake mulka kai kuma ai doka ta yadda dama a baka dama kai ma al'umman su amfana shine community su amfana daga wannan attajiran da suke da wannan dukiyar wannan yankin sai kai amfani da su wurin ganin yadda zaka ba al'umman ka gudunmawa domin kauce ma wannan abin da ake hangen zai zo a gaba sai dai a tasa mahangar dr gwani umar faruk shugaban reshen jihar kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewa acf na cewa bar wa ƙananan hukumomi kuɗinsu ya je wajen su kai tsaye yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka ɗauki kashi talatin na kuɗin da aka ba su to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta to wannan shi ne mataki na farko ga alama dai baki ya zo wuri guda game da barazanar da wannan batu na hauhawar alkalman yara da ba sa zuwa makaranta ke yi wa yankin arewacin najeriya kuma ra'ayi ya zo ɗaya kan bukatar haɗa hannu wuri guda domin magance wannan babban ƙalubale. A na tara, suna zuwa makaranta? Ina maka ina makarantu ka zo ka zo wa. Kai hanyar ma da mallami nan dan mallamai ka tada amma ba ta ba ta biwa wallahi ba ta biwa. Hanyar ba ta biwa. An bi an wasu sun biyo ran nan an kashe mana mutum biyar. Ran nan kuma an kashe mana mutum uku. Ran nan kuma an ɗauke an mutum biyar an tai da su ɗaya. Ran nan kuma ana nan cikin an tun ran nan ana nan garin. da rana sun ka tun karo sun ka su watsa garin suwa su barahin ai duk ƙauyen da ka sani yanzu ba inda aka karatu ƙauyen da ka sani bare na tun karo wuya inda ana karatu guda kenan cikin dimbin iyaye a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya dangane da kalubalen rashin karatu ga 'ya'yansa saboda kalubalen tsaro a jihar. To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilin namu Mamun Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku Babangiji Jibrin ke a huta lafiya sai wani makon. Kan hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.